na rayuwa lokacin da rayuwa ka take ciki sai wani tsanani ya zo maka to kenan ba mu iya kurin yi maka wannan damuwa ko bakin ciki ko kuma wani yanayi marar daɗi to abin da ya kamata mu kiyaye shi shine halar mu da ƙarfin imani da kuma tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya taimaka muna yayi muna ya ku bayan Allah hakika ya tabbata a cikin littafin Allah mabuwayi madaukaki da kuma sunnan manzonsa sallallahu alaihi wasallam wasu addu'o'i ke bantattu, waɗanda Allah ya sanya su dalili na gusar da damuwa kowace irita kuma na daga cikin manyan-manyan wa'annan addu'o'i su ne abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da al'umma da su yinta. manzon Allah yake cewa babu wata musiba da za ta shahi wani na damuwa ko bakin ciki kowa a shiku, ya ce ya Allah ni bawanka niki ɗan bawanka ɗan baiwarka jagorancin al'amura na duka ga hannun da suke yaƙi Allah hukuncin da ka yi game da ni shuɗaɗɗe na ka riga ta ƙaddara haka zai faru haka zalika hukuncin ka adalci ne gare ni ya Allah ina roƙonka ya Allah da dukkan sunanka wanda yake naka ne wanda ka sama kanka shi ka kira kanka da shi kenan ko ka saukar da shi a cikin littafinka ko ka sanar da ɗaya daga cikin halittunka wannan sunan ko Allah ka keɓanta da shi a cikin saninka na gaibi Allah da ka sanya alƙur'ani ya kasance wato sanyin zuciyata ko abin da zai ma zuciyata ya yi shayar da ita bakin cikin da ke damunta ya kasance kuma hasken kirjina ya kuma kasance abin da zai tafiyar da damuwata ya kuma wato tafiyar da kuncin da muke ciki manzo Allah ya ce babu wani dan adam da zai karanta wannan addu'a face sai Allah ya tafiyar da damuwar da yake ciki kuma Allah ya maye mashi bakin cikin da yake cikin matsayin wato farin ciki saboda haka yan uwa addini bai ban mu haka nan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana addu'o'i iri iri sai mu kiyaye na daga cikin shi ne akwai wata addu'a ita ma wadda aka rawaito daga Anas Dan Malik idan Allah ta tabbata a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi yawan abun da annabi ka karantawa na addu'a annabi yana cewa ya Allah ina neman tsarinka da damuwa da bakin ciki da kasawa da kasala da ruwa da ragganci da kuma nauyin bashi da rinjayi na makiya wannan addu'a tana da muhimmancin gaske imamul bukhari ya rawaito wannan hadisi haka zalika na daga cikin abin da aka rawaito daga manzon Allah daga Abdullahi dan Abbas yadda Allah ta tabbata a gare su yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce yana cewa a yayin kowane bakin ciki da ya same shi sai manzo Allah ya ce babu abin bauta bisa ga cancanta da gaskiya sai Allah mai girma mai haƙuri babu abin bauta bisa ga cancanta da gaskiya sai Allah ubangijin al'arshi ne girma babu abin bauta bisa ga cancanta da gaskiya sai Allah ubangijin sammai ubangijin kassai ubangijin al'arshi ne karanci jama'a wannan addu'a ta tabbata ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imamu bukhari shi fitar da wannan hadisi haka dalika yana daga ciki abin da ya zo daga anas dan malik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anas ke cewa ya kasance idan wani al'amari ya zo mashi na bakin ciki wanda ya sami shi firgici sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah rayayye ya Allah mai tsayar da al'amurra ina neman agajinka da rahamarka wannan hadisi Imam Al-Albani ya inganta da shi saboda haka ya ku musulmai ku sani ha yana daga cikin mafi girma abin da ke yayi musiba wadda Allah ya sanya shi kasance sanadiyar yayewar musiba Shi ne yawan yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati saboda ka mu yawaita wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati musamman cikin wannan yini da muke ciki na juma'a mu kuma karfafar da zukatanmu akan yawan yin wannan salati saboda salati yana taimakawa wajen yayewa kowace irin musiba Allah ya ba mu ikon aikatawa ya kuma bayan Allah ku ji tsawon Allah sarki ya tabbatar masa kuma ku yi masa da'a kada ku saba masa ku kuma sani cewa yana daga cikin abun da ke rarrabe zukata ya kuma suturtar da zuciya da bakin ciki da damuwa shine bawa ya kasance cewa babban niyyar shi a duniya shine samun kayan duniya ta ya za a yi yanzu ya shiga wata siyasar da zai yi kuɗi ta za a yabi wani don ya yi kuɗi ta za a yi ko da yaushe shi duniya abin duniya ke gaban shi sawa'un mulki na ko wani abu daga cikin taskokin rayuwar duniya to duk bawa ya kasance kullum shi hannunsa duniya duniya duniya abin duniya to zai fara kana daga lahirarsa sai ya kana daga lahira zai neman lahira kullum duniya kawai yake nema manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya kasance duniya ita ce hannunsa ita ce wato niyyarsa ko da yaushe abin da yake bukata shi to Allah fa zai raba al'amarinsa malamai suka ce raba al'amari shine abin nan da ya kabida sai ya ga ko ya same shi sai ya gaba shi ya kaso ba yana kuma burin cimma ya samu wani wanda a gaban shi sai zama ya cewa ya shiga da rayuwa ce kan bidan ya tara ya tara ya tara ko da zai an hama lokacin mutuwa ya yi bai yi tattalin komi na lahira ba sai a je ma Allah bayar da aka so ba Allah shi kiyaye kuma manzo Allah ya ce duk wanda kasance duniya ita ce wato niyyarsa a koda yaushe to Allah zai sanya talaucinsa tsakanin idanuwansa makon Allah ya sanya talaucin shi cikin zuciya sai gane cewa shi talakka ne na Allah ya kuma ma Allah sai sanya talauci ne gaba na idanu shi da kuɗi ya tara gidaje kaza yana da mota kaza yana da kaza yana da kaza amma kullum gane yake talakkana kullum yan sai dora cikin kayan waɗanda a gaban shi wani ya tara kaza kuma tsara nana nasi nana tare mun kai aji tare mun kai kaza sai ta tunani shi ma bari ya tara hakan Allah ya kiyaye kuma duk wanda yayi haka din manzo Allah ya ce to alhali duniya ba za ta zo mishi ba kwata-kwata ba za ta zo mishi ba sai da abin da Allah ya rubuta ya ta zai samu a rayuwar shi ta duniya haka dalika manzon Allah ce duk wanda ya kasance ya sanya lahira ita ce niyyarsa a ko da yaushe aikin alkhairi ya kasance yayi don ya shiga aljanna ko da yaushe to Allah zai hada al'amarinsa sai kaga yana samun dan kaɗan amma hankalin shi kwance Allah ya hada mai arzikin Allah kuma zai sanya wato wadata shi cikin zuciyar shi wadatar zuci kenan ta yadda ɗan kaɗan gare shi amma bai damu ba yana ganin shi ma mai yawa in an tambaye shi sai ka ji ya ce a ni ba ni son in kuɗi masu yawa duniyar ga kai dai Allah samu cika da imani haka zalika kuma manzo Allah ce duniya za ta zo mishi alhali tana mai rinjaye wa Imam al-Albani ya ingantar da wannan hadisi haka zalika akwai wani babban malami mutunan Afghanistan wanda ake cewa Ibrahim bin Adham wannan malami ne cikakken malami yana ɗaya daga cikin malaman zuhud ya shuɗe a gaban wani mutumi wanda ya zauna yana cikin damuwa wannan mutumin sai wannan malamin mai albarka sai ya ce ya kai wannan bawan Allah zan tambaye ka kan abubuwa guda uku ka bani ansa sai ya tambaye shi shin akwai abin da ke gudana a cikin wannan duniya wanda Allah bai kaddare gudana ba ya ce ko akwai mai iya rage arzikinka wanda Allah ya kaddari ka same shi ko ko akwai wanda zai iya rage ajalinka daidai da sakan ɗaya wanda Allah ya rubuta sai wannan bawan Allah ya ce a a babu sai wannan malamin sai ke ce masa to damuwa ta ne ai duk mutumin da zai iya gudanar da abin da Allah bai gudanar ba haka zalika kuma babu mai iya rage arzikinka da Allah ya rubuta ka samu kazalika babu mai iya rage maka ajali kwanukan da Allah ya rubuta ka yi duniya to duk wani sharri da wani abu da zai maka na hasada kawai kai ta mutunci ka yadda ya banna maka rai ka zauna kana ta tunani ne da kwanta saman shinhida kana ta tunani da kasa kwana malami kokari ka fitar da wannan cikin zuciyarka da ƙarfin imani saboda ku ji tsoron Allah ya kuma bayan Allah ku koma zuwa ga Allah ku tawakkali gare shi idan bawa ya koma zuwa ga Allah Allah zai ba shi wato cikakken natsuwa musamman in ya koma ga Allah da zuciya halartacciya wajen Allah Allah kuma zai karfafe shi zai kuma tabbatar da komawa shi gare shi zai karba addu'arsa ya kuma tafiyar da damuwarsa ya Allah muna neman tsarin ka daga damuwa da bakin ciki da kuma rajjanci da ruwa ya Allah muna neman tsarin ka da rinjayen bashi da kuma rinjayen abokan adawa ya ku bayan Allah ku yawaita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati ila da amincin Allah tabbata a gare shi kamar yadda Allah umurce mu da haka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa hakika Allah da mala'ikunsa suna yawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati ya ku waɗanda suka yi imani ku yi ma annabi salati kuma ku nima mishi abinci الحمد لله خالق الأرض والسماوات مقدر الأقدار ومقسم الأقوات أحمده سبحانه الذي بحمده ونعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله ذو العرش رفيع الدرجات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عظيم الخلق والصفات صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته وزوجاته المطهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله لا بد للإنسان في هذه الدنيا من شيء من الهم والحزن والكدر ولذلك قال جل جلاله قال جل جلاله لقد خلقنا الإنسان في كبد وإذا دخل أهل الجنة الجنة واستقروا فيها فإن من أول دعائهم ما ذكره الله عز وجل عنهم حيث قال وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور مما يدل على أن الحزن أو جزءا منه لا بد أن يصيب العبد في هذه الحياة فتلك طبيعة الحياة الدنيا غير أن نسبة الطمأنينة في القلب مقرونة بقدر ما فيه من إيمان وهداية فمتى قوي إيمان العبد بالله استقرت نفسه وأحس براحة وطمأنينة قال سبحانه فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا بد للعبد مع الإيمان من صبر يقوي عزمه ويثبت فؤاده ودعاء صادق يستعين به وقال سبحانه مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون والحزن يكون على الماضي والهم يكون على شيء في المستقبل والغم هم ما يكون على شيء في الحاضر عباد الله ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعية خاصة جعلها الله سببا لزوال الهموم ومن أعظم الأدعية ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزني فرحا رواه أحمد وغيره وصحه الألباني ومن الأدعية كذلك ما رواه أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال رواه البخاري ومن ذلك ما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم رواه البخاري ومن ذلك أيضا ما جاء عن أنس رضي الله عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان إذا كربه أمر يعني أقلقه وأفزعه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث صححه الألباني أيها المسلمون ومن أعظم ما يفرج الله جل جلاله به الهموم الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم لا سيما في مثل يومكم هذا يوم الجمعة وأولوا أنفسكم على الإكثار من الصلاة عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله فاتقوا الله سبحانه وتعالى وأطيعوه ولا تعصوه واعلموا أن مما يشتت النفوس ويلبسها الهم والحزن أن يجعل العبد همه في دنياه ويتغافل عن أخراه قال صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه, وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة صححه الألباني مر إبراهيم بن أدهم على رجل مهموم فقال له إني سائلك عن ثلاثة فأجبني قال أيجري في هذه الكون شيء لا يريده الله أو ينقص من رزقك شيء قدره الله أو ينقص من أجلك لحظة كتبها الله فقال الرجل لا قال إبراهيم فعلى ما الهم إذا فاتقوا الله ربكم والجأوا إليه وتوكلوا عليه فإذا لهج العبد إلى ربه بقلب حاضر ونية صادقة حقق الله رجاءه وأجاب دعاءه وأذهب همه اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال عباد الله صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أمرنا بذلك ربنا فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقوموا إلى صلاتكم